يقول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص صدام بن سليم عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن معاذ بن جبل قال أن ربنا سيدنا معاذ بن جبل قال أشار كنت رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له أفيل yake ما كنت في Allah الله goya يعني akan jakin sa da ake أنا shi Ufayl anan aiko masa aka yi daga kasar masar tare da mariya sulfiya muka ce shin a kan haka in gwamna ko sarki uwar shugaba ya ba mutum ya ba ka kyauta za ka yi karba aka ce eh za iya karba don an ce kudin hadiya ma kanat hadiya amma idza kanat fi wadan hanifin sai kuma ya aike nan to shi ke nan a rafe kyauta ya halatta ba fi sabilillah ya tsara a musulmi masu kan ba wani abu ke yi ko فقال يا معاذ كما قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayansa a wajen akan wajen da farnan ma haqqu ibadi ala ko ka san menene haƙƙin bayi a wajen Allah madaukakin sarki tafaddula na ganin dama ba dole ba qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam sai Allah da manzon su suka sani qala fa inna ibad ay ya'budullaha wa la yushriku bihi shay'a yace haƙƙin Allah akan bayansa wujuban wa farban ala dole su bauta sanan Allah shi kadai kada su shirka da shi wa haqqul ibadi Allah azza wa jalla an la yu'azziba man la bihi shay'a hakki kuma na Allah madaukakin sarki bayi da ke wurin Allah madaukakin sarki na ganin dama tafaddulan minhu wa ihsanan wa rahma ba zai azaba wanda ya kada ya shi shirka da shi ba قال قلت يا رسول الله يا معاذ يا من الله صلى الله عليه وسلم افلا ابشر الناس من زي هذا ما يقول تاري بشارة البشر ده ولا مغنى ولا غراباسة ولا رقعة من البركة من الخير قال لا تبشرهم فيتسجلوا kada ka je musu da wannan albishir sai su dogara kan wannan su daina yin aiki daga zarar ka daina yin aiki mana alherin ka na rabuwa kenan sai dan na kawo jiki hankali a hankali har ya kai kai baro sai sa aka ce a kyale mutane su yi aiki wa ku ni'malu wa sayar Allah ta rabu rasuluhu wal mu'minuna wa tasuraduna ila alihi wa قال حدثنا محمد بن المصنع وابن بشار قال ابن المصنع حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا يوبا عن أبي حصين والأسأس بن سليم أنهما سمع الأسود ابن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشرك به شيئا قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك وقال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم قال حدثنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعجبت yace na ji mu'az sai na mu'az yana fadan cewa manzon Allah ya kiraye ni sai na amsa masa fa qala sai yace hal tadri ma haqqullahi 'ala al-ibad ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayansa hawa hadisi yace ne kaman hadisin da gabata قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر سيدنا أبو هريرة منقصد منا زولي دورة من زكي وإلى من الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وعمر لو أنسى المتالي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا sai manzon Allah ya tashi daga cikinmu fa'am fa'a alaina ana zaune sai manzon Allah ya tashi ya fita haka suna jira suna jira sai su ga an yi jinkiri manzo Allah jinkiri bai dawo ba fa abqa alaina wa khashina an yuftasa adunana da ya jinkiri bai dawo sai muka ji tsoron muka ji tsoro kada wani abu ne ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fazina yake sai muka rasana fa kumna sai muka tashi fa kuntu awwala man fazina abu hurairah ce ne farko sai na kasance ne farko wanda ya zabu da tashi فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي سنه سنه لما امام الله يقول ويا سنه ويا سنه ومنين يفعلوا حتى اتيت خائفا من انصار جبل النجار يتي انا كنت في حركه لنزوه تزونا كمتان الانصار متان المدينه بني النجار فجرت به هل اجد له بابا da daga gonan kewaye sai na zaga gonan da dinan da dinan ko zan samu wata kafa ko wata kofa na shiga na gani ko manzo Allah na ciki ko mai faru falam adi yake na kewaya na je na dawo na zaga na dawo ban samu wata kafa ko wata kofa da zan shiga da gari ina manzon Allah yake ba fa iza rabi'un yadkhulu fi jawfi haqiqin min bi'rin qarija sai ga ruwan arabi'i lokacin bazara ke to wannan lokacin bazara yake sai ga ruwan rabi ruwan bazara yana fitowa daga wata rijiya kharija cikin gonan sai ga ruwan na tsuwaye sai ga alaman wannan gona ce akwai alaman wani abu والربيع الجدول الربيع فيه هو ruwan لك ne قرما لك هو هو الجريد yake da naga alama haka sai na ce ga shi kuma ga alama ne ga rijiya kuma ga ruwa na fitowa ma'ana wannan gona akwai wani abu a ciki to amma ya za a yi na zaga tun na kai na kawo ba in ban samu kofa ba wanda wata kafa yace fa ta tafaltu kama ya tafi fa'ala ke da naga inda ruwan ke turuwa sai nan matsa da jina na takura da jina kamar da yayyawa ko ko jina take matsa da inda za ta shiga waje فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوسا نما نتسين ده نمسا har na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shiga manzon Allah na gani sai ce faqal Abu Huraira manzon Allah Abu Huraira ne fa qultu na'am ya rasulullah nace iya manzon Allah Abu Huraira ne qala ma ka sai manzon Allah ce menene labarin ka me sha'anin ka me duwa da kai me ke tafi da kai yaya me ya faru kuntu sai na ce kunta bayan abdulina kana da wani tsini tsakanin mu fa kunta fa abba'ta alaina sai ka tashi sai kuma muka kai ba baka dawo ba fa khashina an tukta fa abulana sai muka ji tsoro kada wani abu ya faru ko wani abu ya faru maka aka raba mu da kai abin tunanin zai kawo kuyaye mun gane ko ina ne zai ce kaza ne zai ce kaza ne zai ce kaza ne dan haka haka shi a lissan adam duk sa'ad abu masifa ɗaya masifa ɗaya ko fitina ɗaya ko menene in kai alƙawari zai zo karfe takwas sai aka bakar ki takwas ba gan shi ba takwas da rage ba gan shi ba tara ba gan shi ba sai ka ta tunani duk abin da ya hana shi zuwa ɗin nan ɗaya ne ba zai ce ɗaya ba to amma tunanin ka sai ya je ya dawo dan sa ba shi da lafiya ko shi ne tashi da harasuwa ko gudawa ko ko ne mota ce a hanya ne kaza hankalin ka zuciyar ka sai ta kai da ka sai ta yi yawo ta tsara zaman da kai ta firgitar da kai tare da cewa duk waɗannan abubuwa da kake tunani ɗaya cikin su ɗaya da zai amma ba za ka yi ko yana tsawowa ne daga hanya motar sai fanku ko aka samu hatsari ko bai tashi lafiya ne, ko su ake yi ne ko ɗansa ne ko matarsa ce ko wani abu ne mai ne sai ka samu lissafi ke ɗaya ɗaya ɗaya sai ka lissafi ɗari ka rasa kuma gane mene ne kuma ba za ka iya haƙura ka ce ku bari a hakura yanzu ya bayyana abin da hana zuwa ba saboda ka san kuma na adam haka ke mun gane ku ba haka ba ne fafazi ina sai muka razana fa man sai فكنت أول من فزع سينا زموني فرق وان يرازنا إذا برا يجي من عندك fa akai ta hada alfa'id sai na zo wajen wannan gonar lambu fahtafasu kama ya tafi hafizu fa'alam sai na takura jira nan ma a na kusa har na shiga ciki da daga ina kake ne faru lafiya ne wa haula inna swara'i wa kuma suna baya na tana tafi fa kala ya aba hurayra sai manzo Allah ya kai abu hurayra wa afani na alai sai manzo Allah ya dauki takalman sa guda biyu yace ya Aba Huraira karbi wannan takalman ka rika a hannu alama ce na cewa ni na aiko ka mun gane ko duk sa'an da za a aika in polis ne da ka gan kafin sarki ya aiko shi in dogari ne ba zai sa farar riga haka sai sa rigar dogari da kasan kasan da gidan sarki in san sun gani kasan da ka gan kafin in mai ne ko wani ne akwai alama to wa'ancan ba alamomin riga kowa riga sai ke fitar to me ce ce alamar da ke nuna cewa sai kuma zuwa Allah ya ta kalma sai ya ba horar ga wa'annan ta kalma guda biyu da ke su a hannu duk wanda ya gani ya san ne na aiko ka babu tabba ba babu ko shakka ko kai ne kake to me ce alama a bani wani abu da zai zama alama a san wajen da ni kai ka aiko ni ko da wasita shine ga wasita ga takarda ko ga ga wani abu yace ga ta kalman ga ta kalma guda biyu a hannunka qala izhab bina alayya hatayn zan zala fi karfi da waɗannan takalma ta na guda biyu faman laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illa Allah duk wanda ka hadu da shi bayan wannan gonar kana fita cikin wannan gonar duk wanda ka hadu da shi ya shahadu an la ilaha illa Allah biha qalbuhu ya ce da cewa babu abin bauta da tsakinta sai Allah kuma ya yi yakinin haka a cikin zuciyarsa ina ma nan kai na kuma kai yakinin haka don yakini yana kai sharuɗan la ilaha illallah sai ma aiki la ilaha illallah din tana da sharuɗi guda takwas sai ka cika su baki daya sa'annan sai maka amfani amma in ba cika su ba ba yadda za a yi amfani sai aka ce ma wani ko ta ne ko yace alaysa la ilaha illallah miftahul janna ba la ilaha illa ita ce mabudin aljanna ba duk wanda yazo da mabudi ai sa ku da masa sai ce eh la ilaha illa ita ce mabudi amma dukkan mabudi na da hakura an kazo da mabudin da ba shi da hakura ko ya shiga zai fiya ba zai kure da haka ba ne mustaqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta yi yakini cewa wannan kalmar ita ce kalmar da Allah ya kuma Allah sallallahu alaihi ita ita ce miftahul janna kuma ba abin da zai tsira da mutum sai ita kuma yana aiki a bisa abin da wata wannan kalmar ta zo la ashhadu na shaida na yakini na tabbatar an ilaha illallah babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah to kada ka kuskura ka bautatawa wani duk wani abin da zaka bautata masa kai ka ce bai cancanci ka bautata masa ba to me yasa zaka bautata masa yasa wannan kalma ba kadai inda ake fadar ka kadai ne Abu Talib sai sai asharu Allah ilaha illallah to to amma larabawa ne kun haka ce musu wane ne sama da kasa sai Allah waye sama sai Allah أما إذا قيل لهم لا إله a inna يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لكائر مجنون يا بشر لا إله إلا الله duk abin da aka fada sun yarda to amma kalmar da ake jin daga ke tsakanin duk kafirai ma kusanci da annabawa da manzannai sun san kalmar ba fadar ta kai in dan fadar ta sai su faɗa su zauna lafiya da manzon Allah ba haka bane su kare komai su amma su larabawa ne su san ka faɗi wannan kalma to la ta wal uzza wa manata ta ukhra da dukiya da mace da kasa da duk wani abu ba za a bauta masa ba yasa iraqi lahu la ilaha illa in aka ce musu babu abin bautatawa a bisa cancanta ai babu wani abin da ya cancanci a bautata masa illallah sai Allah madaukin sarki kadai ya takbiruna sai su rinka ji da kai suna filin bibi suna girman kai ba sa son su yadda to kuma ba ba su da munafurci munafurci madina aka samu makka kafirci ne zunzuru wa yaquluna atinna la tariku alihatina li sha'ir majnun yanzu za mu bar bautata wa ubangijinnan mu saboda wannan mawaki majnun suka ce masa majnun suka kalli wanda bi kowa hankali suka ce ba suka kalli wanda bi kowa da suka ce kaza har aka ce su dai sun ga mutuna da da rawa a wata ran sai sihiri wata ran wata ran kaza wata ran ya ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam innaka lamajnun to sai aka ce wannan zan zantuttuka da suke fada duk yana nuna cewa suna da rawa ba su da tabbas kan abin da suke fada ba su tsaya tsaya daren dakar kan abu ɗaya ba dan abubuwan da suke fada in wayan sun sha suna karo da juna da kai mutum ma ya tafi maka sai yana sihiri kuma sihiri sai an samu abu na hankali a hada a hada ba sai hankali ba ya shi ma hakuri ba sai to alama kenan ta cewa babu tabbas mutum a ruɗe shi da faɗi wannan ya kuma kowane ne kai sai an kalli abin da kake gudu sai a zarge ka sai an kalli abin da kaza kaza kowa da shi kamar yadda aka yi mai Muhammad Abdul babban malami ne to faransawa ya kwasu su bata masa suna ya samu karbuwa cikin jama'a baki daya a kasar Masar kuma ya lashe takobi sai ya kare da su ya yi musu raddi baya jin faransanci amma da girman sai ki za ji faransa ya koyi faransanci da zai kare addinin Allah sai suka dauki hotonsa sai suka hada da hoton wata karuwa suka sa hannunsa a ciki suka ce gashi na yaro guji karo yana tafiya suka yi wasu na sun suka aiko gare su suka ce gashi yaro na na malamin na kuzama abin da yake ka fassara su suka yi masa illa da wannan kuma karya ma kirki ne ma kirki ne aka je a ɗauki kan mutum ko ko kan da mace sai a kawo haɗa a zo a ce ai ga malamin nasu ai ga gima ai kaza ka bata ba duk ba yanzu ka fara wannan sharri ba a ce kaza wayannan an jima ana yi mun gane ko in aka ce musu la ilaha illallah sai ya sakiruna sai aka ce mustayqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta yi yaqini da cewa tabbas ba abin bauta da sai Allah kuma babu wanda za a yi masa jayya a cikin jin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana duk wani makhluki yana da ta cewa manzon Allah yana da cewa ta bani haka sai ka zaka tada wancan ka da sai manzon Allah to shine ka kika sharuɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ba haka ba ka bata lokacin ka lasta mustayqinan bi laysa qalbuka mustayqinan bil kalima saboda ne kakan je gaba ka dawo a ana samun rawa da an kana girgiza ba za ka tsaya daren dakan ko me yazo yake girgiza ba yadda za a yi wannan kalma ka faɗe ta ka zauna lafiya sai da kutub da aka kama yanzu a kashe su kowa ya san halin da ke ya fassara alqur'ani tilla min alif lam mim ila da rabbin nas min al-jinnati wan nas ya fassara magana an kana karatu sai ka rinka jin wani dadi kana karanta tafsirin sa amma sai aka ja su na mutum aka kula masa biya aka ja za da mamamai yana ja da hukuma aka ne za a harbi za a ya shi a kashe aka malamai irin waɗanda malamai da sun an ba su shi kenan sai su zo kaza za ka za ka ce la ilaha illallah ce kalmar da na faɗa kenan ta kawo ne idan kuka shi mara kuka ji ana ba ku abinci ana ba ku kiɗe shi nama da gari ana ba ku kudi da gari a ita ta wannan kalmar ya ta kawo ita ta sa kuka zauna kan kuna cin kaza kaza kuna cin daɗi haka ja gara ta tun da aka kashe shi an daina musulunci duk wanda kake gani suna kawo cikin in ka kashe su wa'a daga bayan wanda Allah ya kawo shi maka sun fi sanani da wani ba yadda za kuma ba yadda za a yi karka wannan kalma da gaskiya kuma ka samu abokan ne ba aka ce gaskiya ita ta hana ni samun abokai yaya aka yi ba ka gaskiya ita ce abokiyar ita ce abin da karfi duk wanda ya zo ba da gaskiya ba za ka rabu da shi duk wanda ya zo da gaskiya za ka to san gaskiya da san gaskiya wa yawa ne ga wannan ya balle ne ga wannan ya balle ne ga wannan shi kenan ba yadda za a yi kana rike da ita har abada ba yadda wannan rayuwa haka Allah ya tsara ta ko ka so ko kar ka so ka zo ka tarar da rayuwa Allah mai kusar ke faɗa ba da sai ya kuma su sahabu ila qala wasta'inu bis-sabri was-salat wasta'inu ku nemi taimako akan ne bai zance zance ba taimako akan ne ne da me kake neman taimako abu ne neman taimako kana neman taimako akan me akan samun yardar Allah akan neman ilimi akan neman aure akan neman kasuwanci akan neman gwamnati akan neman ka zama sama akan neman ka zama shugaban kasa akan neman ka zama sarki ka samu kaza ka samu kaza wasta'inu sai share maf'uli duk sa'an da aka kawo aka share maf'uli sai hada duk wani maf'uli ne shi da shi ai wasta'inu ala jami'i hawa'i sai ce ne bisabri wasala bisabri wasala me yasa yake bisabri da hakuri saboda duk abin da kake so din ba yanzu abin ya fa a'a Allah ya yi rayuwarsa ya gama ya shirya komai da komai abin da kake so din nan sai ta yi ba yanzu Allah ya kaddara zai yi ba sai ka yi hakuri shekara ɗaya shekara biyu uku biyar goma in ba da hakuri ba abin da zai sa ka samu wannan al'amari yasa ya fara maka wasa'inu bisabr sa'annan wasalati da yawan sallah da addu'a da roƙon Allah bai ce ku nemi taimako akan kuna son ku zama gwamnoni za a yi zabe a ji ana tsafe tsafe ana yake yake ana kashe dan adam ana a'a wallahi tallahi da matsafi da mai kuka da mai sihiri Allah madaukakin sarki cewa yi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah Allah ya hore ma'aikatu suna iya kunna shari suna iya kunna kunne amma Allah ya yi riko da tasiri in babu mahluki da ke mallakar tasiri akan dan يقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله يجي كل سهل فاتي يبني وا ايتي اي من الجد يا ابن الذي كنا رب العالمين اما تاتي لسين الله يا قداما فرنيت واستعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ان كي حفظني kana rukun Allah kana sallah aka ce inna Allah ma'a sabirin ina mana inna Allah ma'a sabirin a cikin Hausa Allah yana tare da wa masu haƙuri Allah yana tare da kowa amma ma'iyya wannan ta mace ce ka kulawa da kariya in ya zama da Allah na tare da kai dan Allah wa sai kai wa isai hana ka wa isai kaza kaza kaza sirrin rayuwa ce wanda ya zagi wanda ya hana ko ka bi kun zama daya ko ka kyale kai abin da ke gaban ka gaban ka karshe kuma yace innal nasra ma asbab menene baka muhimmanci duk abin da aka faɗa kai ma za ka yi faɗa amma ka faɗe su shikenan kun zama daya ke ba haka bane inna allaha ma asbabirin sa'an nan Allah wa rikin sarki sai ya dawo hankalin mutane ce wala ta kulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatu bal ahya'un walakin la tashkuruna sa'an sai kawo ka'ida a cikin rayuwa sarki ya shiga ciki gwamna ya shiga ciki shugaban ya shiga ciki na mataimakin sa a gwamnan shugabanci kwamishinoni yan kasuwa mai kuɗi malami wala nabluwannaku wa la allamu waqfa'atu bil qasam yace wallahi na rantse da Allah nabluwannaku tabbas zan jarrabe su wai bai sassi wannan da jarraba da bishai in minan kawai والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات duk wani ɗan adam da ka sani annabi ne manzo ne ɗan kasuwa ne ɗan iska ne mutumin kirki ne bawan Allah ne na kwarai ko ne ne yana cikin wala nabluwannakum wallahi ban jarrabe ku alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ai sai an halitta ka ne da a jarrabe ka yasa baka isa ka ce ba za ka isa cikin bacin rai baka isa wannan zai bata maka baka isa ka ce sai ka samu abin da kake sa ba wanda ya isa abin yake zama ala kulli shay'in qadir sai Allah wala تبت بنون التوحيد الثقيلة نبلونكم فين المضارع مبني على الفتح لاتفاله بنون التوحيد الثقيلة والله تبت من جبريل لمن بشيء من القول من القول الدب النباوة من ظني أقول بفالة سوى النمر ففرقت لكم لما تكون نصر الله ألا إن مكر الله قريب باب ولا باب ولا منزول بشيء من الخبز والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات duk inda kake za a jarabe ka da waɗannan baki ɗaya ko wani ciki ko ɗaya ko biyu amma abin da yake ba yadda za a yi kasatacci ne ba yadda za a yi kasatacci wannan abin ka zama bawan Allah ta kowa kuma zama kasatacci ne ka ta kowa kana cikin jarraba sai ban da tsakanin ku bawan Allah ya ci jarrabawa ya samu yardar Allah kai ba ka ci jarrabawa ba kuma ka ci cikin kaskanci da jarraban da fatin rai sai wa bashir sabirin me ko sai Allah ce ai hakuri ai hakuri din to Allah ya kawo nasarar ma ka ya kawo nasarar ma ka kuma wahala ta zo har a cikin hakuri Allah ba shi da fare Allah ba shi da iko ne ta kashi za ka ce Allah ya gina rayuwa ne akan hakuri in ba ka ba wanda ya samu yardar Allah zai da باو الله أن باو الله وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله أجيب ذاته أي من هذا حرف الله abin kamar an kusa yake kauna Allah ya ala inna da sallallahu alaihi wa sallam kike ba haka nake so ba kudai nan nasu ku ni ne nake jarraba kuna san me zan ba bayan ce wa bashir sabirin kai ma masu hakuri albiki su wane ne waɗannan masu hakuri الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ماذا المصيبة؟ duk sa'an da masifa ta samu Allah kiyaye kana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah ya takaita mu ya takaita ma bakin cikin ne amma duk sa'an da kace ba kana tunanin dan me kaza ya faru dan me aka yi kaza dan me aka yi kaza malamai suka ce ba ka da hankali abin da ya faru ba shi da magani sai hakuri sai a gyara kaza suka ce kamar mutum ne ya samu zuciyarsa sai yanke haka wanda bai yanke shi maimakon ya maza maza ya kama ga ne sai yana bakin ciki yana tunani yana bakin cikin wannan abin sai ne zai iya magance wannan me hankali ya sai maza maza zai kawo abu da rubuce sai ya je aiki suka ce abin da ya faru ba shi da magani sai a gyara gaba wannan abin ya riga ya faru ba kare da yadda zaka har Allah ya kaddara zai faru kamar mutum ne ku kuja ko ne zakon ka ta yake shi jijiyar sa na fitar da jini maimakon ya hankali ya tunane ya manta da bakin ciki sai bar hada tsare kar kuma abin ya yawa sai sauran yana bakin ciki yana kallo dan me kaza ya faru gani dan me kaza ya faru gani kurkin sai tsaya jini sai tsaya da kansa mai hankali yana gani sai ya yi sai ya nufi sai ya nufi الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإن لم مصيبة تفعلوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا فسر إنا لله إنا إنا واسمها لله أي كائنون لله ولله جرم خبر هو متعلق بخبر إنا ما إنا لله وإنا إليه راجعون mu na Allah ne daga Allah mu ya halice mu yana da iko ya jarrabe mu da duk abin da ya dama saboda mai ilaihi raji'una gare ka za mu koma mu ba azzalimi bane wannan abin da ya jarrabe mu da shi yana da ma'ana yana da amfani saboda hakimi ne kuma adili ne wa inna ilaihi raji'una sai sai mai ulaika wa'annan da suke fadar haka ka taba dan eh, sai kuma mutum masifa da sanin yana cikin bakin duk bakin cikin mutum da bakin rassa da menene in yan wata zai sai mai sai ya aje bakin ciki da bakin rai sai ya nemi tuwo ya nemi kafin tuwo ne sai ya kama ya tashi sannan ko sai kuma a ɗaya buki mana kicin abincin da sai saboda yana bakin rai ba zai ci abinci ba har gobe ha ko bai mutu ba zai sha wahala ba haka bane sai kula ula'ika alaihim salawatu min rabbihim ula'ika waɗanda suke sun san lallai Allah ya halicce su ne don ya jarrabe su kuma ya jarrabe su suka mai da komai ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ulaika alaihim salawatu ba sallah salatu ba salawatu min rabbihim arzu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi wato wani mutane za ka sayi ne kai ma ka samu salati daga Allah ulaika alaihim salawatu min rabbihim sai ka ile akuri darajar akuri إنا بالله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون فما إن الصفا والمروة من الآية من ذلك ba wanda ita ya ce shi ba shi da cikin islam tun da haihuwa kana cewa duniya shi ke nan kaji da jaron istilai sai ran da kuma aka cire ran kuma kiza shi kamar kuma wani istilai ke nan kuma an kama kenan har aje fariqu fil jannati ja'alana Allahu minhum wa fariqu fil jannati yasa sa malamai su ce duk sa'an da masifa ta samu ko ake rai gwargwadon tsawon gwargwadon rashin ka da rashin mika ga Allah gwargwadon tsawon bashin su da basu gwargwadon karfin ka da mai da abubuwan Allah da madadin sarki sai Allah ya yanke mana mun gane ko sirri kenan ko fa bashiru bil janna فكان أولا من لقيت عمر sai sai ya aka waye gari ina fita daga lambun kogo na farkon wanda na hadu da shi shine Umar faqala sai sai na Umar yace ma hata na alani ya Huraira ina kuma ka samu wannan takalma guda biyu ya Huraira me ina ma'anar su takalmi kafa aka kuma wannan a hannu ko kuwa duk da da arifin takalmi a hannu sai ka tambaya in sabon takalmi ne yanzu aka sau ai ba a saka ba ga wai aka ba amma tsohon takalmi ne kuma ka rika a hannu kuma ba ka ka gyara ba ne ba ne gyara a waje ba shi kai na a waje. ina kuma wannan takalmi ma hata ne da alaniya a ba hurera fa qultu sai na ce fa qultu ai sai na ka da baki na ce hata ni na ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan takalma ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima manzo ai arsalani ba'athani bihima ai arsalani bihima manzo Allah ne ya aike ni da su takalman guda biyu yace min me mallaqitu yashhadu an la ilaha illa Allah mustaqina biha qalbuhu bashartuhu bil janna yace duk wanda na hadashi yashhadu an la ilaha illa biha na yi maka abin da aljanna to sai na umar na jin haka sai dai haka kawai a jirga musu bishara duk su su san take kuma kowa kuma shi kan zai aiki sai yadda kike jin abu haurara kada abu haurara ya zauna kan mazaunin sa kan kan kusurin sa haka yace sai yadda kike jin na sai har sai da na zauna وضرب عمر بيده بين ثديي ثديي فقررت الاسي الاس المقوى المقوى يقال له اس يقال له المقوى inda mazaunin mutum ke nan ku a kan inda mutum ke zama a cikin sa a kan gobe ka kake zama a kan duniya ka kake zama a kan me kake zama sunan shi makwa sunan shi is ana ta shi makwa saboda da babu cikin guba naka ne ba ana son a gobe sai a ajiye kan kujera ko kuma sai a zauna a kai a zauna a je a dawo a je a zahar a dawo kan gobe ya zama ya an goge shi nan yasa ake cikin makwa ana ta da shi har sai da na zauna akan kuturi akan mazaunina fa qala sai ce irji ya aba huraira sai umar ce ka koma ya aba huraira فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهشت بكاء manzo Allah ce da ji umar ya ce da dawo da koma kuma da gaske ke sai da hada da duka yace fa'ad hajju buka'at sai na dawo wajen manzo Allah rai na ya bace kamar zan yi kuka kamar yadda za ka mutum rai ya bace ya huskar ta take sai hada huskar irin awaye ya ko waraki bani umar ai sai sai na umar ya biyo wata da amini da yake na koma raina ya ɓaci na koma ina tafiya shi ya biyo ne ba tafiya wasu ya biyo bayana ina tafiya tiriyan tiriyan yana tafiya tiriyan ina ta wajen manzon Allah shi ma gashi ya zo fa iza huwa ala asari shi gashi bayana wa qala li rasulullahi sallallahu alaihi ya huraira sai manzon me ya faru ne ya aba huraira qultu laqitu umara فأخبرته بالذي بعثني به لا هذا أمر إن ما كنا بارم قبل ذلك أي سين بشي فتن لنا فتاة فضرب بين سبيين جاء ضربة قررت لإسمي وفي سير تذكر لنا بيوكا سيدة نزونا إيه بعض الله كي يزونا عبا أكم من جزء لبقوه زمان كي قال إرجع فقوما إذن سيد بجير من دولة كيف تقوم وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المنزع الله يا عمر ما حملك على ما فعل في هذا الصلاة يا عمر ميتا في حتى ميتا حتى يا يا حتى قال سيدنا عمر يا رسول الله لأبي أنت وأمي أي يا رسول الله أنت مفدا لأبي وأمي على حد قوله فديناه بالأرواح لو كان يهتدى وكل به بعد ذلك جدا يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي فديتك بأبي وأمي أبعث أبا هريرة عليك كيف أبو هريرة تتنصف ذلك من الذي يشهد ان لا اله الا الله وان مستيقنا بقلبه بشر بالجنه كيف يكون ابو هريره ذات المقبولات دول اللي يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بقلبه يمشي على بعد الجنه قال نعم يوم قال لا سيدي حتى الامر يمين اي سيدي في قال فلا تفعل سيدنا ابو من ظن لا ايضا قد ايضا فإني أخشى سبب لي إنا كورا إنا كورا أن يتكل الناس عليها كذا مثلا أن يكتبوا غرا حقا في السلسة في ومن يأبن لي ومن يأبن لي ومن يأبن لي غلاما دون أشياء في ذلك في الجنة وكذا يضرب على ليلة الجنة فهو ذا فيه في عذابه يوم سيدنا عمر يا إبا الأمة على غير يوم سيدنا na kai maka azzikir sai ka je ka sarkace tun da kai dan aljanna ne me zai hana kai kaza me zai hana kai kaza me zai hana ba kuma kana tara maka kanka abubuwan da za su hana kai shiga aljanna farkon fari bane sai na umar kuma sai ka shiga aljanna tun farkon fari alkhairi ne ko sharri ne eh, in ka je ka sarkace in kana kasafi daga kasafi sai shi sai zai kawata maka da shi ke nan da suka fi ayyukan masu yawa yanzu dan ya zo ya saka maka mamiya ayyuka shi ke nan kwalitin kalmar yakinin zai zai yana gushewa ne fa hankali hankali sai ga kai mutum idan mutum ya shirka ya ne ka ba yana sabon Allah yana sabon Allah fa khallu ya amaluna saboda haka ya manzo Allah abinda nake gani a kyale su ai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لك فخلل يعني جزء أي يصلى يأذن يزكى يحج يجي إلى ريح يلم الدنيا يجبها ما تسع يأيك أكيد saboda ya ce shi a shi ɗan aljanna ne shi ke nan ya yi sallori ya iya azumi ya iya zata ba shi kaɗai zai rayu ba zai rayu da jama'a zai ta musu in daga dama ya ta musu ba ya dubar kan cewa shi ɗan aljanna ne ya san shi ke nan ya miƙe kafa hakkin wannan ya shigo hakkin wannan ya shigo hakkoki kuma za su su yawa tun ba ya haƙari ba sai ya waye gari manin mufliku قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا وكذا وكذا ما في توحيد مثله ما في ذكر في هذا ذاك ما بدأش رسمه النمو ya zo mai tauhidi ne ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ga umra kullum goma kashe azumi kasan makka yake yi limamin makka kuma masa addu'a da kuma ce amin amma zai waye kariya zo ya zalunci wannan ya fi dalin wannan ni alkawarin ni karya ni mutane rawan wani ni kaza kaza kaza kaza za sai a dauki hakkokin cikin aikin su a ba mutane sallar da kai shekara ɗari a ba wannan azumi da kai shekara hamsin a ba wannan zakar da kai shekara ɗari a ba wannan hajji da kai azumi goma na karshe tun da kai a dauka abu ba abu biya saboda ka karbi nerorin su ka kwashi nerorin su ka je ka yi gida ka ji daɗi ka je ka ajiye banki ka wai dan ka ji daɗi kawai. Yori ba ka ci ko hasara kai. dabararka ta kai ka ce ta baro ko ko a alheri ta zama maka wallahi wata rana zai zo wannan sai ban dukiya zai zama gida ne zai zama sabi zai zai zama adam wofa zai zai zama adam kunya wallahi kada mutum ya tabbata tsammanin ta wai Allah ya kyale shi abin da ya dama a'a Allah yana tausaya ma bayan sa Allah yana kishin bayan sa Allah yana son bayan sa misali karamin misali shekaru kaɗan baya nan sai da mutane suka fara kodewa ga malami lafiya ya fara kodewa yi gasa shadda tana firge wa isa isa shadda sai ka sai yaji goma kuma ka da kuma yaji goma yi zan isa ke nan a kwashe nan a yi dabara in hannu ta canye a yanke hannu in yi mene da a cire a sa riga a sa wata rigar kowa sifa ta fi karfin sa to Allah ba ya kyale bayan sa haka a cikin wahala ana zalunta sai Allah ya kawo sauri shadda da take ba ku ruwa ta ba da mata kararrawa kwanan bata a masallacin biyu a ko'ina ka je kwanan asibiti ana buwa kararrawa yadi biyar ka sai naira ɗari biyar ka je kuma sai Allah kawo fasaha kana shiga fage minti nawa an ɗinka maka ita kowa ya ɗinka guda biyu kuma kowa ya fara kowa ya fara haske kuma kowa yana iya sa ya zai bauta Allah to wallahi tallahi ana zane haka za ka ga almajirai masu ba a sun suna hawa mota to masu fata kuri don su mutu kaɗai ne kuma su suna wallahi almajirai masu mara su ba zan sani ba su za su ta hawa mota ba masu wa'azi su masu a almajirai sun zai mota ta zo ta zama da gari to lokacin kana son ka ɗebi dukiya ka fi kowa jan ne don ka da ba mu ta hawa ka sa rigar da ba mu ta hawa ka ji da ba mu to sai ka zo motar ma ga ta fanta shi kenan kanana zai kowa na mota shi kenan almajirai sun zo kuma suna mota almajirai da mota ba da ba بعد ما تعبر يقول الله يقول الله جعل الله بس يعبر بالصور بقلب نسام وبعض الله هو حجم حجم الله الله إنما أنا قاتل والله يؤتي إنما أنا قاتل إذا نيمي ربا وأنا عايز لاني نربا بنا يا بعد أنزل والله يؤتي الله يؤتي بايبا إيكاو سيكو الزكار يؤتي كل الزكار والتعبير بالزكار يدل على الجواب والاستمرار والتجدد يجري يتجدد يباوع الناس وبيأباوع الناس في سنة وما أنا تفيع سنة مرة باي كرا كذا كما لأنه في لوقت السياقي باي كذا في سنة سيألو يمكن كأي ما أخذ لك ساعة كأي وجه في ساعة ونوسة زي لو بسمو لك هذا هذا من المغرب إذا قوة نحن حوالوسة في لوقت السياقي dukiyar da kaɗe ba ka rasa addini ka suka wahala ina ya za ka yi da su duk mota da za ka kafin da laifi da zulmi in ne a halar sun hau ya kane ne mun gane wani hadisin da yake fara mana manzo Allah ta gore da kaje zuna marki kuma ya yi nan ai na tafi ma ko sai na mu rai da ne sai da dawo ya san zaro sai na umar duk yake umar ne ya haka ya aka yi gari yaya da ya kawo dalilin manzo Allah shi manzo Allah shi ne ake shi ne kaza shi ne kaza shi ne kuma da kuma amma da umar ya kawo dalilin sai manzo Allah ke ne ha abinda zai kawo alkhairi ne ko sirri amma zahirin abin ba ba ba wani abu ne da babu yi من بني أوفر عندنا زي بيت برضه من بعد شنو يأتي موضوع شنو جميل يتكون كله يا تقوى حمك يا تقوى فهمت يا تقوى كيف هناك يسكين حبيب الله يسكين خليل الله يسكين رسول الله يسكين بنير كل من أهل الله ما يأكل رأي أمك كما يقول أي أي كما رأي أمر ريك بعد أن بعوض سيدا زوجي لو ريك بعوض سيدا كما قلنا آه أبينا إذا دعنت أخيرا كيف سأل سمع حمك ما تقول من الكتاب والسنة ana neman shawarwarin yaya kasa za ta zama lafiya yaya kasa za ta samu gaba yaya za a yi tattalin arziki tafi yaya za a yi siyasa ma yaya za a faru kunna wallahi tallahi duk wanda yake maka shi kenan ai ga sunan zabe ya kai al'amari sai an kauce billahi la ilaha illa huwa babu wannan tsaki ko ne izini ko ne da zai iya baka mulki قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتهز من تشاء هي ذكر الخير هي ذكر الخير حتى أكيد هي ذيك الخير هل من قال لها الخير مثال نعم. الزعي سيدنا الزعي هذا قمنوني بريد سيد جنكو قمنوني نوضا الصياع يتم بيوكو قوما والنبي أي مصادي والنبي أي مصادي والنبي أي مصادي والنبي أي مصادي to sai aikin banza ne irin shi to sai kaje kwana kan bibiya tsirara sai kaje ka yanke dan mutum ka kawo dan mutum ka kawo jinjiri ka kawo karnuka kan kanana ka kawo mai da bakin kaza ka kawo marin kaza duk abin da za su yi Allah ya rike take wa ma hum bi zalim min ahad ba sa mallakar tasiri a hannun Allah shi ke rike tasiri to ya za ka yi kana su zama gwamna ka zama kaza ka zama kaza abubuwan da ake shiga siyasa ka je ka ce ayi da kai amma duk wani abu na tsari na kaucewa Allah ce ya wasta'inu bis sabr in Allah yake za ka yi gwamnati shekarar nan ba wanda yake hana ka in Allah yake ba za ka yi ba duk duniya su hadu ba za ka in Allah ce sai ka zarfi duk duniya su haɗu wallahi sai ka zarfi in Allah ce lokaci ya isa kenan duk duniya su kai zarfi dan me za ka rubuta addinin ka dan me za ka yi matsafa dan me za ka yi masu addu'a za ka yi roƙi Allah ya Allah ya Allah kuma ma inda alkhairi Allah ka taba ka sani halaka shi in aka tafi haka shekara daya biyu uku matsafa duk kowa zai fitar na ta yana su shikenan zai koma wata kasar inda ubu ke ko shikenan Najeriya ne ko Arewa shikenan uh, shehu na ayin jihadi sunna ta tabbata akida ta tabbata masaki duk sai tashi na kusar ina ne na kusar ina ne galan ko jami'a yake ne kofar gabas yake kofar kudu yake kofar arewa ko ina ne sai su tattarna su ina su yanzu duniya ta zo zaman lafiya ake yi so ake in an samu mulkin ya zama akwai alheri akwai haske a ciki a sa a yi mulki duniya a ji a yi mulki lara amma duk kujeran da ka take ta zanadiyya ka sa an ka mutum ko ka sa an kawo abu na dan adam an cire sa ko an yi an yi tsafi wallahi tallahi ba tabbas bane ka samu mulki amma abin da ke. takwas ka kafirci ka kasa addini da kai da wanda maka duk قال حدثنا يحيى بن مسرور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار إذا باب ورباء ورزيك إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله سأل الله يحرم دامك يا حرم تلوتا حرم في وتا ما لم تسمى سمى شكوك آآ الله في حرم دامك دوما في وتا قال يا رسول الله أفلا أخبر بها النار طيب، من جهة نجيحنا نجيحنا ai in kai musu haka ke su inda mautihi ta'assuma sai bai karanta ba sai da ajalin yazo zai muke karanta قال حدثنا شيبان بن قال حدثنا سليمان يعني المغيرة قال حدثنا ثابت ثابت عن انس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن اسلام بن مالك قال قدمت المدينه في ناس مدينه نائس مدينه فلقيت عتبان سينا حدود عتبان ام مالك فقلت حديث بلغني عنك سينا ولا الذي نجي انت كيف قال ولا حديثك قال اصابني في بصري بعض الشيء sai gashi ما kuma يزيد الدنيا yanzu da duniya ta ba na فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احب ان تاتي بما تصلي في منزلي كنا ايضا نتي يا رسول الله غاشي يا زبانا غني بانا يا إيه زوام صلاتي من جهه الله سن كزو غدانا كزو كاي صلى غدانا الا كتسيا كاي صلى ان من ما يدوي ما ان تبرك الى ان كاي صلى كاي كتسيا يا اهل تقول اهل يا اهل فاتقوا مصلى كما ركوا لي من زمان صلاتي ده الله يشيل من inda ya tsaya ya sallah din nan da wahayi ke ko nan aka ce tsaya ko tunda na katuhul qaswa taguwar manzo Allah suna tafiya da suka shiga Madina sai da uha fa innaha a hajarika an umurta in ta kai wajen masallacin da za ta yada zango ya zama da taguwar manzo Allah da uha fa innaha ma'mura in manzo Allah ya shiga gidanka yana tafiya tun daga nan yana tafiya tire tire ko ya je nan ko ya je nan ko ya tafiya ko menene fa innahu ma'mur to inda manzo Allah ya tsaya ya salla din nan sai yana mai da wajen wajen sallah da lokacin ya ce ni je wurin na tara iyalai na mu salla na tafi ni in zan zuwa masallaci ya kama kuma ina da kudin barin zan je masallaci ba dama mata da yara ba nan ne ba je masallaci sai mu zira mu sallah a cikin gida <laughs> zai halatta ma duk kowanne ɗan kasuwa gina gida sai gina masallaci a cikin zuwa masallaci a in ka sai in eh, ko a da ya a a ai ne ka faɗi eh, ko a wannan tabbas ba na uku i ko a'a kuma ka ce ai ba gwanin ka ka ce i ko a'a ba me ya wani ka da hadin jari hujja ko hujja jari aha wannan ne yake bai halatta ba aka ce nisa yake wancan akwai sababi wannan kuma babu sababi ya aka yi ka tabbatar da babu sababi ka koya abin da baka baka sakan kai ba saboda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma ba to in a'a kace wata akwai sababi wannan ko babu sababi anan za mu tsaya a tantance mas'ala ko ko ko a shiga baki shi ke qala fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da yake manzo Allah gashi nan ba na gani yanzu ba na iya zuwa gari ma na ido na gaddama kaza kaza kaza kaza kaza ina son ka zo gida na ka samu waje kai sallah ka samu waje shi ke nan walhanan sanyi ya mun laili nan zan yi tarawih nan zan yi na tafi gidan zan yi don manzo Allah ce sallan farilla ita ce tafi lada a masallaci amma sallan fira gida ta fi lada fa mun gane ku. sai manzo Allah ya ce wa man sha Allah min ashabi sai manzo Allah ya ɗebo in sahabbansa suka zo gidan shi fada kala huwa yusalli fi manzili sai manzo Allah ya shiga yana sallah a gidana na waje kenan da dan wannan aiki kenan wa mishna lan ansari za ka ko kasifa kada ku kara ko irin a wanda ya dan inda manzo Allah ya tsaya kai in ya shiga inda hannu ya fice in ya zauna duk da dan wurin za a yi a sirri mu ya zama ya zama musalla sai mun shiga masallaci da musalla na gani gane ne ko ya zama da kenan musalla akwai mace tsakanin musalla da masallaci ko babu akwai me ya musalla masallaci a lalbar gina aka yi ba rufa haka yi kuma ya fi dukkan masallaci ne musalla eh? أحضر wani da ba ya sallah ba limon an taba ba limon me ga kare mu yanzu me ga kare mu yanzu suka ce shi ne suka ce ya ɗauki watan ya mai da shi masallaci shi na ce a'a shi ce musalla fa zahu musalla na ji kai larabci zai ce masjidan sai ce musalla me yasa ya kauce masallaci ce musalla to akwai bambanci sani masallaci da musalla to shi ne ake to shi ke kan atan nabi sallallahu alaihi wa man sha'a wa man sha'a Allah min ashabihi fadakhala wa huwa yusalli fi manzili sai manzo Allah yake ga gida na yana sallah wa ashabuhu yatahaddathuna bainahum sai sahabban suna suna magana suna zan tuka bakanin kuma wa asnadu uzma zalika wa kubrahu ila malik bin dukhsha yanzu kace ai wani sunan shi malik bin dukhsha shi ne sabuwa wannan duka gashi ana kaza da kaza faru suka shi shi ne da laifi قالوا ودوا انه دعا عليهم فهلك sai ai mun fa kauna ma ina ma da Allah ya mishi addu'a ya halaka shi wannan Malik ibn Zuhsham me ne kuka wai shine sababin da kaza ya kaza ya kaza ina ma da manzo Allah masu zafi kenan ko ina ma da manzo Allah ya masa addu'a to kaga da da kai ke da wannan addu'a sai ka halaka kowa sai ka halaka kowa sai ka ce ba hujja ba ce ka bari koyi sihiri ko don na kare kaina ko na kare wani suka ce baya baka izini ka koyi sihiri ita a lokacin da zaka koya kana da wannan imani kana da wannan yakini cewa zaka kare kanka ne ko zaka ga da ake yi ne suka ce kana da tabbas in hankalin kai tashi ba za ka amfani da shi ka fitar da wani kana tabbas akwai tabbas shi ba suka ce haramun ne ba karkace to ai so nake na koya daga yanda yake yi yadda ake ko su nake na koya mai kare kaina ko su nake na koya in na ga aima wani na warware masa suka ce wannan duk za ka yi kafa hujja da nan amma duk ba hujja ba ce a shari'ance a lokacin da kake faɗi wannan sai ka yi da gaskiyar ka kake ba ka da niyyar kai makomai amma lokacin da hankalin ka ya tashi aka tayar ma hankali aka hana wa gudu aka shiga aka fita hankalin ka ya tashi kana da yakini cewa za ka yi hakuri wannan abin da za ka amfani da shi ba imanin ka ya kai nan ya sauka ce shi a kan haka haramun balle Allah ce wala yuflihu sahiru ya zama na wanda zai ma sihiri ka zama wannan Allah ce ba zai ba zai tsira ba kai da ka sa yayin sai kai na kai zaka tsira yasa tun daga ran da ka hauko biyar kake cikin bakin rai da bakin ciki kana fama wannan kana saba wannan wannan na zubewa kana fama wannan wannan na zubewa kana ba muka gyara wannan wannan na farkewa kana fama har ka gama mulki sai dai ka dai kudi kuma ka jin daɗi wa'adu annahu asabahu sharru ma da manzo Allah na fata addu'a mu'unya addu'a ya halaka ko wani sharri ya same shi fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata duk suna faɗa manzo Allah na ji kamar yi ko tunda suna faɗa manzo Allah na ji suna a ina ma da kafin manzo Allah ya sallama Allah ya halaka wani manzo Allah yana ya sallama sai ce musu qala alaysa yashhadu an la ilaha wa anni rasulullah wannan da kuke cewa ayyuka baya faran yashhadu baya shaidawa Allah ilaha illallah wa anna rasulullah qalu innahu yaqulu zalika to sai yana fadar haka fada yake wa ma huwa fi qalbihi ne ga zuciyarsa ko qala sai manzo Allah ce la yata'ahadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah fa yadkhulun nar aw tahamu sai mun Allah ce ba wanda zai shaida Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ko ko rasul to anan alaysa yashhadu an la ilaha illa rasulullah yana nuna cewa wannan mutum manzo Allah ya masa shaida da ya ce ya ce da sai kafi yana faɗa ne ba shi to manzo Allah bai ce eh, ba shi ko ko a'a ya shi zuciyarsa ba sai ce la yashhadu ahadun har zuwa karshen hadisi wannan jumla ne take nuna game da wannan bawan Allah ha eh kowa na da yake ya fada ba wai na abubuwa su suke sa abubuwan ba ya ce musulmi ne amma yana da rauni ina ka samu raunin sa ba da muka su ba da abinda muka da fashi ne da suka ce ina ba da manzo Allah masa addu'a sai manzo Allah ce baya ba yana ce da Allah Allah ya shi fadi shi wannan manzo Allah ce ba ya ce da wa cewa babu babu abin bautatawa a bisa tantance sai Allah ni ko manzo Allah ne bai da haka ba sai suka ce yana fadar haka amma ba cikin zuciyar manzo Allah ya ba tabbatar baya shaida ma'ana manzo Allah ya tabbatar kenan ko suka ce fada yake amma ba cikin zuciyarsa manzo Allah bai ce mutu eh haka yake ba cikin zuciyarsa ba kuma bai ce eh yana cikin zuciyarsa ba sai ce duk wanda ya shaida wannan bawan Allah mai matsayin sa kenan abin da ake tambaya ke a akwai kuma da musulmi ne faɗa yake ko ko zuciyar su sun ce a zuciya ke manzo Allah ce a zuciya su sun ce a baka ke fada bai kai sa ba eh eh hmm. abin da ake tambaya ke eh. da suka ce a manzo Allah faɗa yake a bakinsa ba cikin zuciyarsa sai manzo Allah ya bar wannan magana sai ka hukunci yace duk wanda ya ce da babu da ba ta tunjita sai Allah ne kuma manzo Allah ne da abin da shi ne nace wannan hadisi zuwa karshe yana fahimtar da mu cewa wannan bawon Allah kalmar a bakin sa take ko ko a sa take abin da ake tambaya kenan saboda me قال انس لانس يقول fa ajabani hadha alhadith sai wannan hadisin ya burge ni naji dadin wannan hadisin fa qultu li ibni uktubuhu na sai nace rubuta wannan hadisin akwai falala akwai a ciki sai rubuta قال حدثنا ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس قال حدثني اسلام بن مالك انه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحديث يكتب فيه وسيتي الى من سيسر قدمه ليس يا مكان فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كذو كذا انا من مسلاتي تعالى كذو فخط لي مسجدا كذانا من مسلاتي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما الله يعني وجاء قومه في مطارق كذو ونرئت رجل منهم يقال له مالك ابن زخشم ابن زخشم ثم ذكرنا حديث سليمان ابن المغيرة sai غسل بي halatta wasu rafi nan masallaci yanzu manzan Allah ka zo gidana a yi min a zana min masallaci masjida ko da wanda yake ka zo kai sallah da kujur masallaci wanda wata ce ka zo ka zana ba ma ka zo yi sallah a'a ka zo ka zana ne aiki wasu nan ka sai ka zana ku mu da mu zo a tsara wannan magana kowa eh? waɗannan suna hadisan da suka zo cikin bayanin fadalan la ilaha illallah ko sai muka ce ai waɗannan hadisai da suka zo cikin fadalan la ilaha illallah ba zai shiga wuta ba ita ba za ta ci shi ba zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza ya malamai suka tafi a hadisi wa'ad wa hadisi wa'id أحاديث الوعد أحاديث الوعيد wanda ya kaza ita ba za ta ci ba wanda ya kaza harrama Allah Allah ba zai shiga aljanna ba wanda ya kaza ba sune a hadith nusul wa'd wal wa'id ya malamai suka dauka yace wa alam yace ka sani anna madhhab ahli sunna wa ma alayhi ahli al-haq min as-salaf wal khalaf yace madhhabin ahli sunna da abin da gaskiya ce daga gaskiya ne daga salaf wal khalaf magabata da wa'anda su daga baya menene anna man mata muwahhidan dakhala aljannata qat'an ala kulli hal sai salaf tun daga zamanin manzon Allah har zuwa a da kasa da da ahlus sunna da kowa ne da salaf da khalaf sun tabbatar da cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi qat'an yake dan aljanna ko kaka a cikin aljanna to amma sai yaya za a yi fa in kana saliman min al-ma'asi كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته. في في المسلمين يسير شكي نم يولي في بقصي أو كاتا فرميش أن لا جميع الكلام حتى أفكرنا أنا حريتي بلد وحريتي مصر لم يهو كرمي da wanda ya kuma haukaci ko wanda ya yi san amma ya tuba ta nasuha Allah ya karbi tubarsa bai yi laifi ba kuma har ya mutu da yake waɗannan والموفق الذي لم بمعصية أصلا لم يبتلى بمعصية أصلا لو أن الله مثل جمهور الكتاب الله بجلال بيتبين لي يا رب أنقلب mahaukaci wannan ya taba yi tufukan tsakanin shi da Allah ya tuba tawbatar nasuha Allah ya gafarta masa bai taba yin wanda shi ya mutu wannan bangare aiki da wanda Allah ya masa gamo da kasar bai taba yin laifi ba har ya mutu fa kullu hadha sin yadkhuluna al-jannata wa la yadkhuluna an-nar aslan yace duk wanda ya cikin wannan bangare tun daga farko ba ne zai shiga aljanna mun gane ko fati an kungiya ne tun daga farko da shi an kafa ko ba a danna shi kayi ba ba an su baya ba ba a'a da shi tun daga farko fari zai shiga aljanna dan kungiya ke ko lakinnahum yaridunaha ala al-khilaf al-ma'ruf al-wurud sai da cewa wa innakum illa warid yace ai ya a rai. duk wani da duk wanda ya waye gari ran tashi kiyama ya shige kan wuta shine fa innakum illa shine ma na wurud

kace abin da ake magana ta gaskiya shine in in kullu wanda shine shurewa da za a yi kan sirat sirat kuma gada ce su kan saka da kai ina aka kafa ta kan hukun jahannama aka kafa kuma kan ta kowa zai je hanyar da kowa zai je in ne za ka shigo kan da ka da tambara ko ba ga bane wannan sirat din kan gada ce ne eh, eh. wa amma man wannan farkon farko kenan sai ka rike fa wanda ke yaro ne kankani an haife shi musulmi ya haife shi birnin Kano ya musulmi sai ya mutu shi ke na hukunci musulmi ne ba shi da ba shi da laifi ba ka ne wanda yake shi ke na ya tashi yana da mutu ya samu da auka har ya balaga a cikin auka wa fi anhu alqalam ba shi da alqalami sai ya mutu mutum ya girma da lafiya da komai ya yi wasannin ayi kaza kaza amma ya zo ya tura taubatin nasuha ya ba kowa hakkinsa Allah ya gafarta masa ya niki fastaqim kama umirta da yake yana bautawa Allah bai saba Allah har ya mutu وإن أتكين وكما وإن على مثل موافقة بيتم صابع الله با تكتي قولا واحدا وإن سنزو أن إن سنزو رانا الأخيرة الجنة لا تشكر با تبا أتا علاقة له سنرس أن لك سراج دون الله كي وإن منكم إلا وارد جيني بيّن معنى الوروث ذا أشور إني أكثر ذا أشور إني أكثر سراج سراج كما قد أكي تاتي كما كان قوت الجهة نما أكثر كما كوا سيقنن wani da rarrafe wanda zai biki gildi wani zai kaza wani kaman saurayin shekara arba'in wani kaman ingarman doki wani kaman kisa da gani wani sai an wuce tambaya ina a ce ai Allah ya fama ki kauci wani kuma daga nan shike nan filis ma'ana wurudin kenan ko wa amma matsala ta farko kenan matsala ta biyu wa amma man kanat lahu ma'asiyatun kabira wa mata min zai tawbatin fa ya fi mashi'ati Allah ta'ala amma wanda yazo lahira da laifuka tsakanin da Allah manya manyan laifuka bai tuba ba yana cikin mashi'a in Allah ya dama ya gafarta masa je ka ganin dama na ne aljanna aljanna ta ce wuta na halitta kuma ko je kana gafarta masa ba wanda ya isa kuma rahmar Allah ta shige karkan karkan har فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول الله يقدر يغفر سنة يفتح الجنة إذا هو كمان إيه وعد سنفرقه وإن شاء عذبه كما الله إذا يغفر سنة يفتح الجنة في أي عذابه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة في أمس عذابه غرغدا يد الله يقدامه wani sati daya wani yini daya wani shekara ɗari wani duk azabar da ake sa cikin wuta sai ya sha Allah kiyaye sa'an nan a zo a ba manzon Allah ce to zai cuce su to shine ake cewa za a waye gari wani lokaci aljahannama babu kowa a ciki ba a nuna wutan jahannama a'a wa'annar wahidi ne wutan masu tauni da suka mutu akan mafiya sabon Allah Allah bai ga dama ya gafarta musu ba aka sa su cikin wutan jahannama a yi musu azaba a lafta da su sa'annan a wanke su a kankare musu laifukan su su zo a wannan wutan ita ce take wayo mai lokaci babu kowa a ciki amma duk wanda ya shiga wuta da samun kafirci ne shiga baya da har abada Allah ya kiyaye فلا يخلد في النار اهل مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل يتي ما كم في يا مت اكل التوحيد با زي دغوم اكن مت بس صاب الله بي غور غدن لي سي غور غدن اداب اللي زاي مسا اما كان شي زاي كل شي اكل آه، الجنه شنو زاي زاي الجنه اصلا في جهنم دو وين دي غنسيا كون ونن ba daga farko ba da shi aka shigo ba daga baya ya zo shi gogo ne ko shi gogo ke nan ko wanda ya eh second class ke nan to amma daga baya daga hankali ba kuma an ce aljanna ba fakin rai sai Allah ya yi musu su waye gari sai saje zama kaman kowa mun gane ko yace duk wanda ya kira da tauhidi duk sabon Allah da yayi zai shiga aljanna amma sai ai masa azaba kamar yadda muka fassara mun gane ko كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل haka kuma duk wanda ya mutu akan kafirci duk aikin alkhairin da ya wallahi ba zai shiga aljanna in Allah ya rama ya saka masa a duniya amma a lahira Allah zai dandana masa jin da kusan kushin zai هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة يتي وانا مسألة يلي فصل من عندي كم نسو ثم مذهب أهل السنة in baka fahimci sosai ba to in ka shiga ce a inna Allah ya kiri zunuba jami'an sai a je a yi ta mutane a ci zalama shi ke nan da ramadan ta zo na farko na biyu a shirin a tara dubu mai kyau ko dubu ɗari biyu da hamsin a jiya haya hotel shi kenan a je su zai fito su rai ya ta addu'a ya ce Allah dole ka kafa ta mu Allahumma ghfir na fi lailatina hada ajma'i ajma'i ya ce amin amin alhazan alhamdulillah amin amin amin don aka yi sallar ashar da shi ya je ta hajji mutum ya gaji shi fi sabilillah akwai gajiya sai ya dauka duk da ya gaji ai laifukan duk sun kare kuma yana kiran za ke ka ya bude sabon fayil wallahi tallahi ba duk laifi Allah ke daukarewa ba duk laifi Allah ke wasu malamai suka ce wannan addu'an ma akwai shi shi don ba kowace ba kowace laifi ake zunubi ake kuma ba in mutum shirka yake yi fa in mutum hakokin mutane ke kansa fa in mutum ya zo ne da niyya a kankare mishi wannan gobe kuma ya ci isa ana gama azumi shawar kuma ya koma gidan ya koma gidan fa yana tara sabo kuma ya zo da niyyan tuba za a gafarta sa'annan kuma wa'in daban Allah ya alƙawari nan rannan su gafarta su to sai kace Allahumma fil lana fi lailatina hadhihi ajma'in la ta da la ta da lana tambar illa kafartahu wa la ilaha illa tasawwu wa la ilaha illa kaza a yanzu ayan ana buƙatar mu da dabi da Allah Allah ko roƙon su ba a ci da su amma ji abin da malai fara ko to matsaloli ne masu wahala ba lalle ba lalle ne ba matsalan murji'a da hawarija da menene da menene su kuma matsalolin sun an fara yanzu sai an samu ciwon kai kuza balarabe ce fi su da ana tattaunawa wannan ya faɗi kaza wannan ya don wanke sai la ya zurru ma al imani ba wai in dai kai imani duk da sun da kai shikenan ba komai wanke sai a ha wai wai kuma da tsananta in dai duk imanin kana sabon Allah ka tafarki in duk da sai a ba za ka yi ni ba ba za ka yi kafiri ba ya za a yi munafiki abin da sai mas'aloli ne wannan sai an shiga cikin kungiyoyi da kira wannan wannan wata wata mas'ala ce kuma mai ban mamaki kuma duk abin da ke faɗa ijtihadi ne ke ba wai nassi ne daga Allah ko ba nassocin ne suke dauka wajen fahimtar wani abin kuskure ko a yi sa a yi daidai mun gane ko duk inda ka da ijtihadi da menene ana nan abinda ake so shine kyakkyawan niyya alaf yamina ghayra bi masnawiyya la ilma illa husnu dhanni bi sahib ki ba wani ilimi sai kyakkyawan zato ga mutane kullum shekara ta kawo warhaka an kama kina kenan mu dai ko ranar sallah ne sai mun azumi nan ne ake hawan arfa mu dai sai an yi kaza to bana Allah ya rufa asiri ko yaushe ne sallah a kasar Saudiya ranar Juma'a yau ne sallah a kasar Najeriya ranar Juma'a to kaga kowa sai ya azumi arfa gaskiya sa'an nan ba ganin cewa yau arfa din ba ba sarkin maka ke gari ko sarkin Saudiya ko malaka a'a ba da labari za su yi daga yau jama'a kowa ya dubi wata wanda ya gani sai zai kai wajen alkali saboda ko da tafiya a yana tafiya ne a kan kai kan kira ba wai sanji ne ke gani ko alkalin alƙalai ko grand mufti ko wani ne a'a hukuma ce za ta bada labari jama'a gari jama'a kasa kowa ne ciki wata yau kike nan da lokaci ya kai sai a abin wanda ya gani ba gidan sarki ne ba a'a ko ki zauren alkali ba shi alkali kuma yana da tsari ne akwai ka'idoji a shar'ance da ke tabbatar da cewa wannan da yake ya wannan ne ya tabbata da zaran haka ya tabbata shi kenan sai a sai a fada mafarki a yada sai sarki ya ce gobe sallah ko jibi sallah ko yaya dole ma kowa ya aiki wa'annan ka'idojin nan ba kotu ake su ba wajen sarki musulmi ake ko duk wanda ya samu labari wa ke fara sarki musulmi ko sarki gama ko sarki ne ba haka bane sa'an nan sai a yada mutane ku to sai kai kawai gari kai ba ka da aminci baka amince da shugabannin ka ba baka amince da kanka baka amince da kowa ba sun Saudiya din nan suka fara haka wanda yake ya gani sai je wajen alkali yace na dauka ne duk ka'idodi ake yi in ya tabbata in bai tabbata ba korewa za a in ya tabbata sai a tabbata shi ke sai a bada sai ka ce mala'ika jibril ne ya sauka musu gobe za a yi sallah ba wanda ya ce a'a gobe ne da malami ya isa sarki ya isa kowa da kowa dan ka kuma ta fata haka don baka yi farki a abadon ka'idoji ake bi na shari'a to sai aka waye gari nan ai wanda ya gani kai baka yarda da shi ba wanda ya fada kai baka yarda da shi ba kowa kai baka yarda da shi ba kai baka yarda da kanka kuma to shi ne sai ina rayuwa da saboda wai bai samu ya azumin arafa ba da kai shi azumin arafa tun daga farko yake wal fajr wa layalin ashr wa shakl min hal ashr sunan annabi kwanaki goma tun daga farkon zulhijja daya biyu uku hudu biyar har zuwa tara tana azumi duk aikin alkhairi yana da lada yana da lada yana da lada yake kamar yadda laifi ke da tsanani a sadaka za ka yi ciyarwa za ka yi za ka yi la ilaha illallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar wallahu akbar la ilham karatun alqur'ani ne karantawa za ka yi azumi za ka yi sai sai ka fara na farko za ka yi na biyu na uku na hudu in an kai na tara rigima ta sashin sai a yake duk sa'an da aka ce garin ku fa yau sallah ranar sallah ba ranar afa bace a garin ku in ka azumi ka azumi ranar sallah wallahi ne ke mun ga ku wannan saka ya faru ne daga shugabanni ba yadda za a yi addinin Allah ya zauna ba masu kare ba yadda za a yi إن الأمور إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت kada a taba tsammanin cewa wai za a waye gari ba wanda za su da hak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man yuridu Allahu bi khayr khayran yufaqihu fi din wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti wa la tazalu hadhihi al-umma qa'imatan la tazalu qa'ifatun min hadhihi al-umma qa'imatan 'ala al-haqq la yadurrukum man qala rahu hatta ya'ti amru Allah hak manzo Allah ya har abada har abada don sai ki kuma kin da yau nan muna ba ba da misali wani ɗalibin mu ne nan a rijisari abin nan rai babba gadon su da iyayensu sanin dubban fili za a yi masallaci da makaranta ba abin da ke gaban sai masallaci da makaranta masallaci kuma juma amma da kuma a bada gurin baya wanda ke kaza kamar yadda ka san ko zai je gona a cikin kana mutum zai rika imanin sa ko zai da wani mutum ne a'a fili a katange a zai miliyan 50 in lafiya ka abin da ake ciki kuma sai na su ne gada su aka ba wata arin aka zaka magan matsala ta zo ta kai har da wata masu ke shige sai a bar musu abin su za a zo a yi lansu wani kuma jihun malami ya shiga shi ma zai Allah ya rufa asiri har suka zo to ne sai duk wahalar da suka sha sa ga inna al-masra ma'a sabri wa inna ma'a al-usri yusra wallahi tallahi sai durai sai da garin kai kawo sai da yin muta ya ke ta buge shi yana kan yasa isa sai da ya zuka guda biyu ko uku suka tsari amma kuma ka zo ana son a hana su wannan sai sai musu da kai kike saboda maskar da imani karshe inna ma'al sarki na zuwa ana yin lauci wani bawan Allah daya ya nuna ma addinin musulunci gata amfanin arziki na da yasa ake neman arziki yana sauri yake abin da yasa nake kasuwanci mai ina tara saboda shi kan fitar da fakka ba bukatar don tara dukiya to in in wannan shine zai sa tara dukiya ka yaye musulunci ka kai shi ka nuna musulunci kai ne za ka yi ma addinin musulunci gata ana suna cewa za su gina masallaci wallahi sai ka ce aljanu suka gina masallaci daga kwana uku suka wurin duk da kayan aiki kan a ce azumi ya kare masallaci Ya yayin wannan mutum daya a aljihunsa da yayi musu takaici ba da ya addinin musulunci gatanci ba to Allah bai da musu albarka to waɗannan matsaloli dole a samu talaka ya samu inda zai nan fara zai sarara ina zai kai kukansa in ba ba sai mutum ya kwanta sai tashi ne sai sai ka kai shi mutum ta suke ne saboda kowa a sakan masa abin da ke wajibi ne akan gwamna kowa in aka ce gwamnati gwamna ba ana nufin wane dan wane da ke kan kujera ba kujeran ake magana ba ya kamata a rinka fahimta in aka ce sarki ba ana nufin wane dan wane a'a kujeran matsayin ake magana da za ka zo kai za ka bari wani ya zo inda kai ake ka zuba ka kuma fa sai a a a'a matsayin ake magana hakkokin da ke kan wannan matsayin kuma ya shafi duk wanda yake kai da lokacin sa da wanda ke kai yanzu da wanda zai zo dole a samu ka'idoji a cikin da ake rayuwa dan zaben ka aka yi ko kwacen mafi kai ko majalisar zaben ku aka yi kuna wakiltar kauyoyinku wallahi tallahi ranar lahira ce an tambaye ku addinin musulunci duk zaman da kuka yi a wasu fadan gwamna ko sarki ko majalisa wallahi a kada hula ne a yi dariya a ba a damu da addini wallahi duk wanda ya shiga kamar farko abin da za ka ka addinin musulunci za ka ka man rabuka wa ma dinuka wa man nabiyuka in shi yasa sai a dawo addinin na namu ya zama ya ci gaba ne daga nan sarki na da cewa a ciki majalisa dole ne a kan su farin gwamna sarki dole ne a ciki judiciary in chief dole ne a cikin wa'annan abubuwa har kwamishinan yan sanda kwamishinan yan sanda turo ka aka yi musulmi ne ko menene in musulmi ne wajibi ne a kanka ba wani a ce wanda suka turo ka aiki suka ce za ka yi albashin ka aiki suka ce za ka yi kai musulmi ne ko wannan hakkin na kanka shi an tambaye ka ranar tashin alfiyar tun daga cikin kamar sai an tambaye ka in arne ne aka aiko dole ya san cewa kasar da ya zo din nan tana da alkibla dole ya dole ya fi abin da aka ce masa tunda abin da aka ce masa din nan ba ba ya fi abin da ya zo yi din amma aka bar rayuwa kara wallahi tallahi ba a zauna lafiya a cikin bawan Allah a cikin mutum kaman a ce majalisar sarki ba su da wakili gwamna ba su da wakili majalisa ba su da wakili bishiyar ba su da wakili sai su ba babbaka shekaru biyu da suka wuce na je bamfai ga wata tsarkin birni da mai faruwa kaya ta kawo aka kama sai kai wata biyu a ce kullum je ki dawo wani arziki ya nemi ya fasu kanci da ita to don Allah wannan mace ɗaya aka kama ta aka ci mata zarafi na ce wa mu'tasima mu'tasim khalifa musulmi kamar da sarki karo mace tana duk a farfadin karo duk inda aka cima mutum mutum ta ce mai martaba sarki dole a tashi yanda ake tashi a je a yi hawan nasara a yi hawan haka za a tashi da komai a je a tsirar da ita dole ne kuma ba Allah sai ya tsere isra'i sai na umar ya ce dabba alfadari ne tuntube akan hanya gobe lahi Allah da kamar dan mai bayyana titi ba dan adam a cikin sa sai arne sai ta ba da kanta sai ta yi wata biyu ke je ki dawo can take wuri kin sa za ta zo na hajjan ma wallahi ba wallahi idan za su kai karanta wane ne zai je kwace na hakkinta ina kungiyar mata ina majalisar sarki ina majalisar Kano ina fara ina ofishin gwamna ina judiciary da hakki ne akan su ina eh, eh, commissioner yan sanda dole sai an samu ko ina akwai wakilin sarki akwai wakilin kasa akwai ko ne ne musulmai musulmi ne bai yi turanci ba za a yi aiwasa da kada a kuskura wani arni da yana rike kan kujera zama shi ne mataimakin kaza ko shi ne kaza ko ne shi ke nan yar musulma ya kuma mataimakin kayan ta hakkinta sai ta ba da kuɗi sai ta yi mutuntai wata ɗaya ko ta kullum haka take zaune haka kawai tana zaune tunanin me za ta yi sai sai da kullum sai ta zo da safe ba mai shaurarin ta har yamma da ta ta tafi kudi an bayar har an mai ake bukata kuma kanta ake bukata dan Allah aka ji zarafin wannan duk waɗanda suke hakkin yara ce su Allah zai kala su ranar lafiya dole a dawo a cikin da rayuwa wacce kake za ta sa a zauna lafiya a takaita yadda malamai ba kowa ke izini ya tafawa ba ba ko da izini daura aure ba ba ko duk inda je makka je makka madina kafa kasashen laraba ma'azunun shar'i wannan ya koyi shari'a wannan ya kaza wannan ya kaza al-mustashar wannan ya kore cikin eh, eh, ma'ana psychology da social abin rayuwa da mutum jama'a duk sa'an da mace ko wani al'amari ta shi masa rigima kan iya sai zai nemi shawarwari wani shi aka ba izini za shi daura aure shi ke nan daga da rasidai da rasid ne kakan da a wajen daga fadin mai mantana ko wajen sankano ko ofishin judiciary ko ofishin gwamna shi ke nan wani shi zai saboda yau rana kaza ya daura auren kwace kaza kai shari'a kaza kaza da izinin da aka ba shi muka sabai mata in rigima ta tashi za a dawo ne shi ko za a je kotu komai yana nufin sa'an da matsala ta kashi akwai waɗanda ke da izinin yin hatawa ba kowa ke da abin da ke kawo rigima duk shi ne kowa na da izinin yin fatawa da gaggar mutum shi a shi bai yadda da kaza ba a shi an da zai yi nan ke zai zauna lafiya ba da zai zauna lafiya wani ce ya halatta wani ce bai halatta har kuma arba a cikin jima'i duk wanda wutar da ya kashi matarsa matarsa ta sa kuma ta da takardar ba abin da kafa da shi ne in yace in samu wannan takardar ko in kin ga wannan takardar to shi ne aka ce tun da ya yi sharaɗi in ba ta gani ba zai iya danyi haka bane amma matuƙa shefa duk wanda sai ai ya kace me ka rubuta cikin takardar sai ka rubuta na ni wani na saki mata ta wace take daga nan ta ba kai da manzo Allah ya nuna Allah ya yafe muku abin da ke cikin zuciyar ku matukan ba ku fada ba ba ku yi aiki ba kai niyya kuma ka faɗa. malaman malikiya shafi'iyya hanabira ahnaf kuma je in mutum ya rubuta takarda ma ba sai a tambaye shi niyya ba ko ya ce da niyya ba ta fada to tunda kowa na da yancin yin fasawa, ya je ai wancan kake na farko gaskiya ta kadda na rubuta amma ban ba ta ba na sa cikin rigata ko sai wata rana tana nan tana zo sai ta bincika ta gani shi yasa wancan sakin an ce shi al'amari din ya fi mutane kuma ba matukan ba a shi gwamnati ta yi tsaye ga dangaren addini za a yi shar'a ra'ayi majalisa judiciary ba da mai martaba ba da ofin kwamishin ya sanda a tabbatar su tabbatar da cewa halin musulunci na ya shafi kowa sai an yi to za ka kawo shi kenan al'umur ittaba'at fadaqat wa'anda ke ikon yi da karfin ne sun fito suna yi kai kuma wa yake neman magana